daidai da sha biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha biyar Ka ci gaba da karatun littafin sunanin darimi na al'imam abu muhammad abdullahi bin abdurrahman addarimi Asar, makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda al'imamu darimi yake nasiha da jawo hankali ga malamai da kuma ɗaliban ilimi akan cewa harkan nan na ilimi addini ne sannan amana ce duk lokacin da mutum zai shiga to ya shiga da ikhlasi da tsarkin zuciya da kuma tsarkin hali domin duk sanda wani abin da yake da alaka da shirka koya take ya shiga harkan ilimin addini to yana gurɓata wannan abin baki ɗaya haka abin da ya shafi son zuciya muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan a Hawa, nisantan soye-soyen zuciya a inda muka karanta asarin farko cikin babin inda muka ji umar dan abulaziz yana cewa izar ra'aita qauman yantajuna bi amrin duna ammatihim idan ka samu mutanen da suke tsibba cewa su ware kansu a cikin wasu al'amura na rayuwa da addini to fahim ala ta'asisi dalala to waɗannan su ne injiniyoyi da suke assasa ɓata a cikin al'umma kuma za su kirkiri batan da zai zo ya buwaye su kuma ya buwaye ɗaukacin al'umma su rasa fita kuma su rasa fitar da al'umma a cikinta malam mai sharhi ya gabatar mana da me ake nufi kuma wani irin tsari ne su waɗanda suke akan wannan hanya da ake suka da zargi suke a kai kuma wasu irin siffofi za a same su da shi a tabbatar da su ɗin su ne irin waɗannan sufofi da ake ambatawa wanda ya siffanta da su inda za a same shi a ce siffanka ne ba zai yi dabayi kun gano wannan da kyau ku zai musa zai ga abin da yake wannan ma shine asalin addini saba ma wannan abin da yake tunanin shi to kamar ma shi ne saba ma madaran addinin wanda malam zai zo zai bayyana mana wannan a cikin hadisi na biyu da muka karanta inda muka ji cewa iblis ne kamar yadda al'imamul auza'i ya shigo da wannan asari da cewa iblis zai shige tsakanin mutane da istighfari shine mutum zai san yayi kuskure zai gano yayi laifi zai gano abin da yake ba daidai ba ne, amma iblis sai ya shiga ya fita ya hana shi tuba kun fahimci wannan da kyau ko yanzu kaman kai a ce ka bayyana dama kayi kuskure yanzu kaman kai yanzu ka tuban mawato haba da Allah haba haba haba kun gano wannan da kyau ku to abin da iblis zai ta tura mutum ke ya ta iza shi har sai ya kai shi ya baro shi ana fahimtar wannan da kyau jama'a allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu to mun kwana inda malai yake cewa qauluhu la na min za su ta yin ababe na soye-soyen zuciya da abubuwa na rashin kan gado da tsari sannan ba za su taba tuba daga wannan abin da suke yi ba Malu ya ce ya hatamilu an ya kuna zai iya yiwa abin da yake nufi a rada annahum la yastaghfiruna minhu zannan minhum annahum alal haq abin da yake nufi shine ba za su tuba ba da duk irin abubuwan da suke na ɓanna wanda an gane ɓanna ne kuma an an karar da su su a nasu zato to suna kan gaskiya ne fala yastaghfiruna ba za su taba tuban ma Allah waɗanda suka yi malaifi su nemi yafiyansu al'amari ya tafi a bisa tsari kyakkyawa ba domin su a tunaninsu su ne ma ke kan gaskiya in haƙurin ne su ya kamata a ba kun gano wannan da kyau ku wannan makircin shaidan ne ka gano abin da kake ba daidai ba ne amma iblis ya ce kawai ka dake kawai sha kawai ci gaba ba wani abu ana fahimtar wannan da kyau ko to waɗannan mutanen su ne wakilan shaidan kuma shi ne asalin son zuciya allah shi kyauta fafi hadisi abi raja a cikin hadisin abu raja an abi bakar marfu'an daga abubakar daga annabi wannan ruwayan da aka danganta ta zuwa ga annabi bata inganta ba anna iblisa qala cewa wai iblis ya ce a halaktuhun bizzuno bayi na hallaka su ta hanyar zira su aikata ayyukan zunubai wa a halaku ne su kuma sai suka hallakar da ni bilis ta gifar ta hanyar suna yin ba daidai ba to za su koma su tuba su istighfari su ne fiyafiyar Allah ma ra'aitu zalika minhum shedan yace yayin da naga suna ta wahalar da shi in ji shi iblis ta hanyar istighfari istighfari istighfari a halaktuhum bil ahawa to sai na bullo musu ta inda ba sa tsammani ba sai na hallakar da su ta hanyar bin son zuciya fahim ya sabuna annahum muhutadun za ka ga kullum su suna tsammanin su shiryayyu ne kuma suna kan shirya falayas na wannan zai sa ko sun yi ɓanna ba za su yi fari ba ba za su fasa ba ba za su janye ba ba za su ja da baya ba ganin suke abin da suke daidai ne to wannan shine tsaban son zuciya za ka gane kana kan son zuciya ko kuna kan son zuciya idan kuna yin abin da ya saba ma Allah ya saba ma annabi a zo da ayan alkur'ani ta ce kaza kai kuma sai ka ce to ayan an kalli kaza to wannan shine asalin bata da ayan da kallonka wanne ne daidai kun gano wannan da kyau ku ko ka ce ai amma abu kaza saboda haka wannan ya baka dama a bisa ra'ayinka da son zuciyanka ka tattake umarnin alkur'ani da sunna wannan shine asalin alamun gane mutumin da ya nisa cikin al'amarin son zuciya kuna fahimtar wannan da kyau jama'a Allah ya tsare mana imanu isnaduhu da'ifun wa bi tulihi inda takhrij malai ce wannan hadisi isnadin shi na da rauni kuma dai zai zo ya ambace shi in ya zo ikirar takarijin hadisin da cikakken bayanin da hadisin ke dauke da shi kun san ya sha bamban da hadisun ifun da isnadun if zai iya wa matani sahihi ne isnadi mai rauni kun gano wannan da kyau zai iya hadisun hadisin da'ifi ne amma isnadi kuma sahihi ne za mu zo mu tattauna wannan don mutane su gane ma ma'ana isnadun da'if huwa bai na hazal hadis da'if kun gano wannan da kyau ku? Allah ya shiryar da mu wa ya hata mila annahu arada annahum yastaghfiruna fala fara lahun malin yake cewa zai iya yiwa sakamakon suna bin son zuciyar za a samu daman yin istigifarin amma Allah ba zai yafe masu ba me yasa saboda bannan da suke a kai ba su batta ba don yana daga cikin dan karban tuba shine wa an yatrukal ma'asi ya tafi sa'atiha laifin da kake yi kuskuren da kake yi aikin da kake ba daidai ba to nan take ka bar shi kun gano wannan da kyau ku in ya zama kana nan kana cuɗanye da wannan laifin kuma sai kana tsokanan Allah ta hanyar isi ya fari to ba zai gafarta maka ba mun fahimci wannan da kyau ku misalin wannan misalin hadisin al-mubtadi'u la yutubu abadan dan bid'a har abada ba karban tuban shi so da dama ɗalibai da malamai sukan fassara wannan hadisi na annabi da kuskure wai dan bid'a in ya tuba ya bar bid'a ba za a karɓi tuban shi ba ba ma'ana hadisin ba kenan ɗan bid'a da ke kan bid'a yana aikata bid'a yana aiwatar da ita in yi wani aiki na sabo a gefe sai ya tuba daga wannan aiki na sabo Allah ba zai karɓa ba har sai ya bar wancan bid'a kuna fahimtar wannan Ɗan bid'an da yake bida'a sai ya zina ko ya ƙarya ko ya luwafi. ko ya ci amana ko ya saba alkawari ko ya sha giya ko ya kazafi da sauran laifuffuka sai ya tuba daga waɗannan laifuffuka ba bid'ar shi ba kun fahimci wannan sai ya tuba to Allah ba zai karɓi wannan tuban ba har sai san da ya bar wancan bid'ar ana fahimta to haka waɗanda ke bin san zuciya duk laifin da suke ma Allah in sun tuba Allah ba zai karɓa ba har sai ran da suka bar wannan son zuciyar sau da son zuciya ai ilaha ne abun bauta ne min dunilla sau da ya ce a fara'aita mani ilaha kada ilahahu hawahu allah ya sauwaka wa annahum na fala tabu alaihim ce zai iya yi wa, ai suna tuban amma sai dai Allah madaukin sarki baya karban tuban nasu faƙadar waye a ƙoba bin sufiyan wa ghairuhu an sallam bin abi mutsi'in kala kala rajulun li ayyo wani mutum ya ce ma ayyuba sakhtiya ne ya ababakar inna amr bin ubaid amru ɗan ubaid kadar raja an ya tuba ya bar bid'an da aka san shi da ita qala sai ayyub ya ce innahu lam yarji bai bari ba kuna fahimtar wannan akwai limit idan mai dan son zuciya ko dan bid'a ya kai ko bai dawowa bai dawa sai dai ya ga uwar bari kun fahimci wannan da kyau ku to in ya ga uwar bari zai shelanta ya bari amma bai bari ba ya dawo ne ya sake shiri shi ce bai tuba ba kala bala ya aba bakarin ya ce a'a ya baban abubakar innahu kadar raja'a ya tuba ya bari kala innahu lam yarji sai ce bai bari ba yana nan kala bala ya aba bakarin innahu kadar raja'a ya ƙara mai musu da cewa a ai ya bari ƙwala sai ce innahu lam yarje na ce maka bai dawo ba bai tuba ba na ce ma bai bari ba salasa Maratin yana nana ta tuban shi kuma yana ca ina baka san yan bida'a ba ne suna nan ba tuba suka yi ba kala ayyub ayyub bai ce ina hulun yarje ya ce maka bai bari ba bai tuba ba bai saranda ba amma sami'ta ya ne qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai yanzu baka ji maganan annabi da yake cewa yamriquna min mina dini kama yamriqu as mina ramiya suna fita su bar addini fub kamar yadda kibiya take fita kamar yadda harsashi ke fita daga bakin bindiga a guje yanzu har ba harsashi kai kana da abin da aka dawo da shi hmm? kana ganin zai dawo sun malaya oduna annabi ya ce ba za su komo ba hatta yarji sahamu minar ramin min fokihi har sai in kibiya za ta dawo jikin kansakalinta jikin tsarkiyarta an taɓa kibiya an harba in gaga waɗannan 'yan son zuciya hawarij da 'yan uwan tafiyansu sun komo ma daidai to ko kibiyan da aka harba za ta dawo jikin kwari da bakanta kamar ka ce ka harba bullet ne a ce harsashin ya komo kuma ciki ba a harba shi ba kana ganin zai yiwu shi sa mutum ya hankali da imanin shi ya taka tsantsan da abin da yake bi na sunna kullum shi ɗan ƙoƙari yake ya farauce imaninka ya gurɓata ka daga ran da ka shiga cikin irin waɗannan soye-soyen zuciyanku abin da zai sa kaɗai ka yi saranda ka bari shine ka ga mala'ikan mutuwa a kanka ina gaya maka ba zai bari ba kowaye sai ya ga mala'ikan mutuwa tsaye a kan shi shi ne zai ce rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fi tarakt a ba shi dama ya komo duniya mai yiwa zai aiwatar da ababe na alheri ababen mutunci da kirki cikin abin da zai mai saura na rayuwan shi in aka ba shi wannan dama mai yiwa zai iya kyautata aiki ya zan daga cikin mutanen kirki jama'a muna fahimtar wannan da kyau ku wannan shine tunani wannan shine abin da duk wani dan bid'a zai gurata ina dama zai samu wannan damar duk wani dan son zuciya duk wani wanda yake shirka amma wai a duniyan nan ana zaune kalau ka ce wai ya bari ba zai bari ba ana fahimtar wannan da kyau ko Bala ya ce warawa aidan anil hasanul basari ƙauluhu har ila yau an ruwaito daga al'imam al-hassan basari inda yake cewa aballahu tabaraka wa ta'ala an yi adina bi hawa bi tauba allah maɗaukin sarki ba zai taba ba ɗan son zuciya izini da daman tuba ba jama'a akwai haɗari ce wannan maganin ku duk wanda ya sa son zuciya Allah ba zai tawa ba shi dama na ya iya tuba ba kwata-kwata Allah ba zai iya ba shi dama ba ko ya yunkure ya tuba Allah madaukin sarki ba zai ba shi wannan daman ba kun gano wannan da kyau ko duk yunƙurin da ya yi duk ƙoƙarin da ya yi duk himman da ya yi ya tuba Allah ba zai samu daman ba da yadda ke ganin ai ai mai nasiha ai a bashi uzuri ai ai kaza ai ai kaza ba zai taba samun wannan damar ba kuna fatan mun fahimci wannan da kyau dan kai laifi ma ka samu daman tuba ai ni'ima ce alheri ne alama ne na cewa Allah madaukin sarki yana me Ina kaunanka Allah ya tsare mana imaninmu warawal auza'i mithlu haza an ata'in al-khurasani al-imam auzai ya ruwaito kwatankwacin wannan magana daga malam ata al-khurasani warawa ibn abi fi sunna haka ibn abi asim ya fitar a kitabis sunna wa tabarani fi sagir haka al-imam tabarani ya fitar a cikin mu'jamus sagir bi isnadin rijaluhu mawthuqun da isnadin da ke bayyana cewa duk mazajen amintattu ne ghairu mujalid bin sa'idin an amr an umar bin al-khattab radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala li aisha aka ce annabi ya ce ma aisha ya aisha innal ladina faraqu dinahum kun ga waɗanda suka rabu da addininsu mai addini ƙur'ani ya ce e kai ka koma ka ce a'a ƙur'ani ya yi umarni ka yi tsalle ka buga ƙafa ka ce kai ga fahimtanka kai ga tunaninka to kana ɗaukan wannan ɗabi'a ka bar addini wa kano shi'an suka yi ƙoƙarin zama yanki-yanki ƙungiya-ƙungiya jama'a-jama'a ɗariƙa-ɗariƙa mazhabi suka karkasu karkasu iri-iri innahum ashabu bid'a yace waɗannan su ne 'yan bid'a wal ahawa kuma su ne 'yan son zuciya domin umarnin musulunci shine a haɗa a cure waje ɗaya to duk wanda ya ɓalle wannan shine ɗan bid'a kuma ɗan son zuciya ku ashabu dalala kuma su ne ɓatattu min hazil umma daga cikin wannan al'umma ya aisha inna li kulli sahibi zambin tauba duk wani mai aiwatar da wani aiki na zunubi allah maɗaukin sarki ya bai mai ƙofan tuba a buɗe ghaira ashabil ahawa banda wanda suke bin son zuciya akan abubuwan da suke yi walbida da ibin bida'a, laysa tauba to su waɗannan ba su da yadda za su tuba ko sun tuba daga wasu laifuffuka da suke yi in dai ba daga wannan son zuciyar suka tuba ba Allah ba zai karɓi wancan tuban ba ana minhum bare annabi ya ce ba ni ba su wahum minni bura'a su ma ba su ba ni qala al ibn kathirin al ibn kathir ya ce haza hadisun garibun wannan hadisi ne da ifi la yasih bai inganta raf'uhu cewa annabi ya faɗi ba sai dai asali wa'azi ne da nasiha da jawo hankali da sayyidina umar ya zauna yi ma al'umma danganta shi zuwa ga annabi kai tsaye to bai tabbata ba to irin wannan ne malamai suke cewa la majalalin ra'ayi fihi ra'ayi ba zai iya faɗin shi ba kenan lahu hukumar raf'i yana da hukuncin marfu'i ne amma ya inganta danganta shi kai tsaye da annabi ya zama marfo a tasrih la sai dai marfo'an hukman Allah ya sa mu dace wa rijalul isnad al asar rijalus sahih mala ce mazajen da suka fitar da wannan hadisi irin mazajen da ke ruwaitan hadisin bukhari ne tabahu an ibn mubarak ali bin al hasan bin shaqiqin أخرج حديثه اللالكائي fi sharhi usul itiqad siyaq marawa rawa an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fil hassi ala tamassuki bil kitabi a jeran giyan bayanan da ya zo daga annabi akan kwadaitarwa da zabararwa game da riko da sunna min tariqi yaqub ibn haddasa na ali ibn al-hasan an al-mubarak kaza fil madbu wa sawabuhu an ibn mubarak an al-auza'i bihi wa tabahu an al-auza'i al-walid ibn muslim akhraja hadithahu al-hafiz yaqub ibn sufyan ibn ma'rifa ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ما لنا بيمك hanyoyin wannan asarin ne kaji cewa yana da hanyoyin da za su ƙara mai ƙarfi amma danganta shi zuwa ga mai gida ne gaba ɗaya malai yake cewa akwai yar magana malai ya ce wa na hawa haza an ibrahimin ha'i irin wannan wa'azin da irin wannan nasiha da irin wannan jan kunne an samu ibrahimin ha'i shi ma ya yi farawa ya akobu bin sufiyan an humaidi قال حدثنا فضيل بن اياد عن منصور an Ibrahim. qawluhu idham tana al insani min shaitan ibrahim an-nakhai yace duk lokacin da ɗan adam ya bijire ma shedan shedan ya buga ya buga ya kai goro ya kai mare ya farauce ka ya batar da kai ka cije ka tsaya ma sunna kala sai shedan ya koma ya nazari yace to min aina atihi ta ina zan bullo mai kenan qala summa qala ibrahim an ya ce sai iblis ya ce bala na gano na gano na gano atihi min kibalil ihwa zan bullo mai ta hanyar bin son zuciya kun gano wannan da kyau ku zan bullo mai ta hanyar son zuciya mala yace nususun muqtabisa fil ma'arifa ya ce waɗannan nasoshi an ɗibo su a cikin littafin ma'arifa jiz'i na biyu shafi na 388 wa aka raja homin ɗariƙi hillala ka'i fi shari'a usul al-itiqad al'imamun lala ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi mai suna sharhu usul al-itiqad a halus a lamba hadisi na 232 warawan lala ka'i aidan an sufiyanin thauri ƙauluhu al'imam allalaka'i ya ruwaito wannan magana daga Sifiyan inda yake cewa albida'atu a habbu ila iblis bida'a iblis ya fi ƙaunanta minal ma'asiya sama da zunubi ha daga je kana zina kana shan giya kana luwaɗi kai batacce ne iblis na son wannan amma abin da ya fi so shine ka zo da ɗaya daga cikin abin da yake karo da umarnin Allah da annabi kai tsaye Allah ya ce e ka ce za ka bi e ɗin amma ka da wata hikima bid'a kenan ƙari ko rage cikin addini ko Allah ya ce ka yi ka bijiri ko ya ce ka bari ya ta yi ya fi son wannan kuma ka kalli wannan abin a matsayin addini ma kake yi yanzu wanda yake zina in an tambaye shi ladan shi nawa zai faɗa mai shan giya fa amma wanda yake bid'a fa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su a tunanin su ma aikin bajinta suke ma Allah sun cancanci a biya su romo mai yawa to bid'a addini ne wanda shaɗin yake matakan so sama da saban Allah wal ma'asiya ita ko zunubi yutabu minha dan adam yakan tuba a karɓi tuban shi kuma a yafe mai wal bid'a ita ko bid'a la yutubu minha duk in ma ka tuba Allah ba zai karɓi tubanka ba mun gano wannan da kyau ku dan bid'a duk zunubin da ya Allah ba zai karɓa ba sai ya bar bid'ar ita kuma bid'a irin wannan tana da wahalan bari ne ta da wahalan bari sau da bid'a tana amince mai yin ta ƙarya da yaudara da cin amana to su kuma waɗannan abubuwan suna da daɗi a rai inda shi ɗaya yake ƙara wutan shi kenan shi kuma allah ya sauwaka wafil ba an abi bakarin marfu'an bi isnadin a akan irin wannan bayanai an ruwaito irin wannan zance daga saidina abubakar ruwayan abubakar bata tabbata ba qala abu ya ala fi musnadihi حدثنا محرز بن عون حدثنا عثمان بن مطرف قال حدثنا عبد الغفور عن أبي النسير عن أبي نسير قال عن أبي رجاء عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوانا رواية ني da aka danganta ma abubakar daga annabi ya ce bata inganta ba kawai ce alaikum bila ilaha illallah ina umurtanku da ku kankame la ilaha illallah wal istighfar kuma ku rike istighfari fa aksiru minhuma ku yawaita su fa inna iblis qala saboda iblis ya ce a halaktun nasa bizunub na hallaka mutane ta hanyar zunubai fa'ahalakuni bi la ilaha illallah su kuma sai suka hallaka ni da la ilaha illallah wal istighfar kuma suka hallaka ni da istighfari falamma ra'aitu zalika yayin da naga suna kawo man farmaki dama da hagu sama da ƙasa a halaktuhum bil hawa. shi kuma iblis sai ya kero masa sabon kera sai ya hallakar da su da bin son zuciya wahum yahsabuna annahun muhutadun za su kirkiri son zuciya suna tsammani suna zaton sunan ne shiryayyu a tunaninsu suna kan daidai iblis ya riga ya bullo masu ta inda ba sa tsammani ba allah maɗaukin sarki ya sauwaka a cikin isnadin muharris ɗan aunin ya ce haddasa na usman bunu matar to sai mala ya ce usman bunu matar da ifin wa shehu ramahu ibn hibban bilwada da shi da malamin shi dukkaninsu ne mutane masu rauni wanda babban malamin ibn hibban ya zarge su da kirkiran hadisan ƙarya wa qala bukhari tarrakuhu al-imam al-bukhari a cikin littafin ad-du'afa wal ya ce malamai sun yi watsi da shi wa rawahu ibn abi asim fi sunnah babu zikir al-ahawa al-mazmuma malam ibn abil as ya ambata a cikin kitabu sunna a babin da ke bayani a kan ambatan son zuciya abin zargi an al bazzar حدثنا محرز بن عون به ورواه Abul'ala الألاء الأطار في ذم الاختلاف babban malami abul ala al'attar ya fitar da wannan ruwaya a cikin littafin shi da ya rubuta da ke zargin abin da ya shafi saɓani da rabuwa da watsewan al'umma da karkasuwa faslun fi zammil a hawa'il almurdiya a faslin da ke bayani a kan zargin son zuciya wacce ke jallin zama mutum zuwa ga irin wannan saɓani da irin wannan rabuwan min tsare ke isa bin ibrahim an usman bin matsar bihi kun ji hanyoyin da aka roita hadisin inda bai tabbata ba shi sa duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ko son zuciya ke haifar da su ina fatan mun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu asari na gaba mala ya ce akhbarana ibrahim bin ishaqa qala an al-maharibi an al-a'mash an mujahid qala ما adari ayyun النعمتين alayya a'azamu al-imam mujahid yake cewa to ko kun ganni wallahi ban san ba cikin ni'imomin guda biyu wace ce tafi falala tafi ɗaukaka tafi ƙima gare ni an hadani lil islami shin shiryar da allah maɗaukin sarki ye min na zama musulmi ne ni'ima mafi girma au a fani min hazihil ahawa koko da Allah maraukin sarki ya kiyaye ni ya tsare ni daga waɗannan soye-soyen zuciya da waɗannan bidowa'i da waɗannan hanyoyi waɗanda aka ƙirƙiro na bid'a na karkasawa da keta alfarman musulunci yace cikin biyun wanne ne mafi ɗaukaka shin da ya zama musulmi ko ko musulmi wanda Allah ya kiyaye shi daga wancan a hawa din don ka zama musulmi kana bin bid'a na murji'a ko jabariya ko kadariya ko mu'tazila ko kana bin bid'a na rafida ko kana kan bid'a na hawarij ko bid'a na asha'ira kullabiya matiridiya da waɗannan sufayen da waɗannan 'yan shi'an da duk waɗannan abubuwan har yau musuluncin ka bai da amfani alheri ne Allah ya yi ka musulmi kuma a musulmin Allah ya kare ka daga waɗannan ra'ayoyi da waɗannan soye-soyen zuciya da za su kai ka su baro ka Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mu ma mun gode ma Allah da muke fatan ya tsare mu daga irin wannan a hawa ɗin a cikin isnadin mala ya ce anil maharibi huwa abdurrahman bin muhammad ahadu rijalus sitta shi wani al'imamul muharibi sunan shi abdurrahman dan muhammad ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne da suke malaman bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi da ibn majah taqaddamat tarjimatuhu fi hadisi raƙamin, malici an yi bayanin shi hadisi na 44 wal a'amash shi ko al-imamu a'amash huwa suleiman bin mihran wa mujahid kuwa ibn jabar taqaddama fi ghairi ma hadisin mala yace an yi bayanin su ba hadisi ɗaya ba wa jami'uhum min rijalis sahih su duka waɗannan suna ruwaitan hadisin bukhari ta ba'ahu an al'amash ya albun ubaid akhrajahu min tariqi al-hafiz abu nu'aymin fil hilya mala yace wa yarwa nahwa haza an abil aliya fa akhraja lalaka'i fi sharhi usul al-i'tiqad siyaqu ma rawa an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kawo ruwaya da aka samo daga annabi filhasi hassi alattiba'il jama'a da ke kwadaitarwa akan mutum ya makale ma jama'a kar ya yadda da duk abin da zai raba shi da al'ummar musulmi kuma waye sanar da kai kai da kake cewa araba kai ke da gaskiya kun gano wannan da kyau ku ce alhassu alattiba'il jama'a wasawadul a'azam da gayya mafi rinjaye ina fatan mun gano wannan da kyau rabuwa duk inda take fa ba daidai ba ne malamai ne suke jan gefe don neman wani abun duniya kawai su al'umma karya ba su yaudare su su kuma al'umman da yake akwai ƙazanta a cikin zuciyarsu akwai datti duk tarka-tarkan da aka tarkato aka zuba masu kawai sai sa ansa amma kaga waɗannan abubuwan muddin dai al'umma suna ƙoƙarin warwarewa da goge irin waɗannan bala'o'i da ke ransu za a waye gari watan wata rana sun shiri sun nisanci waɗannan ababe baki ɗaya ko mun daren daɗewa kuwa sau da ɓata ne duk wani son zuciya in yi yunƙuru sai kaga ya kasa al'umman musulmi wanda kuma Allah ya hana ku je ku samu karatunmu na ƙarshe na jahiliya da aka yi addinin jahiliya ana ƙoƙarin bin Allah ta hanyar sabon Allah mutum zai nuna bin Allah yake yi amma kuma wai ba zai bi Allah ba sai ya yi abin da yake saban Allah ne misali a nan annabi ya kwadaitar da ittiba'ul jama'a wasawadul a'azam wannan umarni ne na Allah da ya biyo ta harshen annabi to wani sai ga ai shi zai bi Allah kuma zai ma Allah aiki amma sai ya keta wannan umarnin sai ya raba kan al'umma ya ware kaga addinin jahiliya yake yi shine ba za su bi Allah ba sai sun saba mawa Allah duk ayoyin Qur'ani kuma suna kallon su suna ji amma za su yi masu tawili za su bankara su za su ba su wata ma'ana na daban addinin jahiliya ne ku samu wancan karatun za ku ci. min tariqil mu'tamar bin Suleiman an Humaydin qala qala Abul Aliya ma adari Abul Aliya ce kai jama'a ni ko ban san ba ayyun ni'mataini alayya a'azam cikin ni'imomi guda biyu wani ni'ima ne mafi girma a kaina iza akhrajani Allahu min ash-shirk ni'iman fidda ni da Allah ya yi daga shirka ce mafi girma ilal islami zuwa ga musulunci aw asamani minal al islami an yakuna li fihi hawa Ko da Allah maɗaukin sarki ya barni a musulunci ya tsare ni daga bin son zuciya wace ni'ima ne cikin biyin tafi ɗaukaka tafi kima kaga shirka illa ne bin son zuciya illa ne iri ɗaya kun gano wannan da kyau ku kinan shirka shirka na botan gunki botan lata da uzza san zuciya na karkasawa da ruguza umarnin Allah da annabi cikin addini to iri ɗaya ne matakinsa ɗaya mukaminsa ɗaya yasa Allah ya shiryar da kai cikin musulunci ni'ima ne a cikin musuluncin Allah ya kiyaye ka daga bin waɗannan san zuciyoyi ni'ima ne Allah ka ƙara kare mu akhrajahu ibn asakir fi tarihi kama fi tahzib ibn manzur asari na gaba mala yace na musa ibn khalid haddathana isa ibn yunus an al-a'mash am muslim al-a'war an hibat ibn juwayn qala sami'tu aliyan aw qala ali ya ce ya ji ali ko cewa ya yi aliyu ya ce lau anna rajulan samar dahar kulla da za ka samu mutumin da zai iya azimce rayuwan shi duka wa kamar dahar kulla sannan ya sallan dare a dukkanin dararen rayuwan shi baki ɗaya sun makutila bainar rukuni wal maqam sannan a yi mai kisan gilla tsakanin rukunin yaman da makamu ibrahim lahsharahullahu yawm tabbas Allah zai ta shi ranar tashin alkiyama ma aman yura annahu kana ala tare da waɗanda yake ganin suke kan shari'a almaru ala dini khalilihi yake son ya bayyana mu duk yadda kake bin Allah karatun Qur'ani duk yadda kake bin Allah sallan dare duk yadda kake bin Allah azumin nafila duk yadda kake bin Allah kaza kaza kaza kaza amma in kana ganin suwa ne abin da suke ba daidai ba ne alhali kuma waɗannan 'yan bid'a ne waɗannan 'yan son zuciya ne abin da suke ba daidai bane ne ran tashin alkiyama tare za ku tashi eh suna yin abin da ba daidai ba kai kana nan kana bin Allah kana ganin abin da suke daidai ne ranar kiyama tare za ku tashi na akasanta maganan ku tare za ku tashi kana masa kallon daidai suke yi amma kai nan ka ware gefe baka tare da wannan shirman nasu amma a gefe kana goyon bayan ai daidai suke yi wala ranar tashin alkiyama tsawon ku daya bugun ku daya za ku ci jama'a kun gano wannan da kyau shi yasa wai ga ci ah, ni ba ruwana da suwa ne amma kana goyon bayan su eh koda da zuci ne ana ka shiga uku da kai ciki ballantana da dukiyanka ballantana da shawaranka ballantana da jikinka ballantana da yada bid'ar duk da kai ciki shi yasa ka ce ka yi imani da Allah ka tsaya gam to wannan ba karamin alheri ba ne duk wata guguwa ta yaudara ta shubuha ta ƙarya ta sharri ta kaza ta bige ka ta mai da kai inda kake to Allah maraukin sarki na ƙaunanka ka dai ji abin da na ali ke faɗi muddin dai kana ganin abin da wasu batattu suke daidai ne ko ka shiga uku za ga yanzu wasu abubuwa da suke faruwa sai ga mutum ya koma gefe bai ciki sai ce ah, wallahi tallahi su ma da hujja ma sai haka ai an masu kana mutuwa tare za a shi ku mutane na banna ana gaya ma ba daidai ba ne wai kana tunanin wai wannan abin kawai kana fassara abin da hawa ɗinka ne ba da hawa ɗinka ke fassara ko mutane su miƙe su ta'addanci sai ka ce to ai suwa gwamnatin kaza ne kai wannan masu laifi ne ba mu tare da su waɗannan ma masu laifi ne ba mu tare da su me muna tare da gaskiya amma ba ka ce wai bannan da wani yayi dan ga wani mabannaci a gefe wai ka ce wai daidai bane Allah za ta tashi kiyama tare da su shi za kowa gyara zaman shi ka sani wai dan Allah ya baka baki ko ba wai an baka ne ke tazba kana surutu ba hisabi za a yi makaranin ranar kiyama ba kana da wayo da wai kai ma mai zuciya ne kai ma mai tunani ne ya kama da kai hankali za ka jefa kanka cikin bala'i bala'in da fitan shi zai zama maka da matsala ba sai ka je ka shiga cikin ayarin ba ba kana gefe ko masu goyon baya daga nesa ba masu ji a banna ya faru ka ji daɗin wannan abin da aka yi Allah kana ciki kana ciki kowa ya natsi ya san me yake ciki ana fahimtar wannan da kyau ku hatta waɗannan siyasun da ake ku Allah sai kai nazari ka goya ma maɓannata baya ko da da daɗin zuci ne duk tsiyan da suka yi ko wallahi da rabanka wallahi da ka san ka ciki kuntuna hadisin da annabi yake cewa mutane hudu ne akwai wanda Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi tsoron Allah yana aiki da ilimin yana bin abin da Allah yake so gashi ya mallaki dukiya yana kashe dukiyan tafarkin Allah annabi ya ce wannan a lahira matsayin da zai zauna ya fi matsayin kowa da ɗaukaka da kiman da zai samu a aljanna akwai wanda Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi tsoron Allah amma bai bashi dukiya irin na wane ba yana fatan ina dama a ce na da dama da yanayi irin na wane ya aiki irin nashi annabi ya ce matsayinsa ɗaya a ranar kiyama kaga hawa din shi ta yi daidai da hawa din wancan matsayinsa daya akwai wanda Allah bai bashi ilimi ba bai bashi tsoron Allah ba sai bashi dukiya yana abin da ya ga dama da dukiyan nan wajen bijire ma Allah annabi yake cewa wannan ya fi kowa samun mummunan wajen zama a ranar kiyama to akwai wanda babu ilimi ba tsoron Allah babu dukiyar yana fatan kashi ina da ma nima a ce ina da dukiya irin na wannan in yi fundum-fundum ɗina irin yadda yake fancamawa cikin dukiyar annabi ce matsayinsa ɗaya kaga hawa ɗin yi ɗaya ne Ka yi hankali shi sa sai ga an zo da mutane an ce sun yi jarunta mu ce ba daidai ba ne ka ji kaman ka mutu mun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame mu wannan ko mutuwa muka yi akan haka mun san ba mai asara ba shi sa kowa ya tsaya ya natsu ya ga wani irin goyon baya ne zuciyar shi ke jan shi in tana kai ka zuwa ga waɗanda suke kan kuskure suke kan ɓanna kuma ke kan tabbatar da wannan ba komi laifin ku ɗaya isa na gaya muku hatta mutane kowa ya natsu ka san wane maɓannaci ne e ka sani e to kai hankali kaga yarinya tana aikata banna ka rika jinjina mata zulmin kuɗa kaga ɗan iskan unguwa yana iskanci iri-iri kana kara mai karfin gwiwa zulmin kuɗa ga mashi wani ba daidai kake ba ka ji tsoron allah ka bari wance ka tsoron allah ki bari wannan shine daidai ina fata mun gano wannan da kyau kawai ki ta tana fasikanci tana gaya maki kina kokarin nuna mata ai tana da uzuri kin shiga uku ina fatan mun fahimci wannan da kyau wajen zaman ku daya a lahira matan aure ta wanke kafa ta je iskanci waje ranar kiyama in ta shiga wata fa fitanta da wahala saboda annabi ya ce za a tsaye da ita da kwartan nata ko da su nawa ne a tona asirinta gaban na farko da na ƙarshe iyaye da kowa an annabawa da manzanni waliyai da salihai hujubbai da kowa ma a gaya masu ce to ga iskancin da wance take yi da suwa na gasu ku gansu ai Allah wadare da su a ce mijin dan abin da ya rage na lada su ga kwashi annabi ya ce masa bai kuna tsammanin zai rage masu wani abu mun gano wannan da kyau wata ta ce to ala gaba ta malar ita wannan abin fa ya faru da ita ya ce ki je ki gaya mummujin mijin abin da kika yi in zai yafe maki to halin je in ce don allah na yi kuskure da allah ka yafe ne maka laifuka bai yafu ba ba haka nawa faɗi yadda ake tuba ka irin wannan laifin ba exactly abin da kika za ki je ki faɗi kai ma sai ka je ka same shi in iskanci da daɗi kaga zai yafi jawa mun fahimci wannan da kyau ku shi ma wakaci ne yafi eh ka aljanna can raba-raba na jiran shi shi sa ku yi maganin son zuciyanku akwai wanda son zuciya ke kai shi zuwa ga sabon Allah akwai wanda son zuciya ke kai shi zuwa ga mai irin waɗannan abubuwa na bidoyi da lalata addini Allah shi kyauta a cikin isnadin mun karanta wani mai suna muslim dan a'awar wanda al'imam al'amash ya karatu a hannun shi to shi wannan muslim din shine muslim kai kaisan abdubi al kofi addadahu fi sigarar tabi'in malamai sun lissafa shi daga cikin ƙanan tabi'ai addu'afa kuma wanda yake cikin masu rauni akhraja lahu at-tirmidhi wa ibn fakat waɗanda suka yi ruwaya a wajen shi mutum biyu ne tirmidhi da ibn majah sun fitar da hadisin shi wa hadisu huna kama tara fil muqaddima lahu mawdi'un siwa a cikin wannan muƙaddiman da muke karantawa bai da hadisi ko ɗayan ba wannan ba ina fatan mun gane qawluhu an hibat ibn juwainin al kunyatuhu abu qudama al-kufi min ashabi amirul mu'minin ali ya daga cikin na hannun daman sayyidina ali bin abi talibin wa shi'atihi ya daga cikin yan kungiyen shi shahida ma'ahul mashahid da shi sayyidina ali di yakin da yayi warawa an kibar sahaba kuma yayi karatu a hannun manyan sahabbai waza ama ba'aduhum anna ru'ya wasu ka ce ma ya ga annabi wala tathbutu amma ganin shiga ga annabi bata tabbata ba ikhtalafa fihi fawassaqahu al-ba'd wa da'afahu al-ba'd wasu suka ce mutumin kirki ne wasu suka ce mai rauni ne to yanzu aka irin wannan kike ka kan me za a dauka eh shine mutumin kirki ne shi mun gano wannan idan raunatawa da adaltarwa suka haɗu ga mutum ɗaya to ana gabatar da janibin wasa kashi da aka yi ne sai inda waɗanda suka rauna tashi suka fassara shine jarhu muqaddamun ala ta'adili ana gabatar da suka akan nagartar da mai ruwaya idza kana jarhu mu fassara in an fassara sukan da aka yi mashi kun gano wannan in ko ba fassara laifin cewa ga abin da ya sa ka raunata shi ba kawai an ce mutum ne mai rauni ba za a yadda ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma cewa wani ba mutumin kirki ba ne ba fa kowa ke faɗi ba ba ya ga daga san wannan idan aka ce kowa ya soki mutane to kalman za ta zama na zagi kenan duk wanda ya ma ba daidai ba sai ka fito ka zage shi ka ci mutuncin shi Allah shi kyauta to sai ce wata wasada fi amrihi salih alhazra faqala wasat ku gano ne ce tsaka tsakiya ne shi dai ba mutumin kirki can ba kuma shi ba mutumin banza ba mana shi zai masa dukun kenan yi hudu ƙauluhu man yura za a tada shi ga waɗanda yake ganin suke kan daidai ha za mawqufun malice wannan asali mawqufi ne wa fi ma'anahu min al-marfu cikin hadisan da suka zo daga annabi wanda ke mara mai baya hadisi Anas inda shekhaini hadisin Anas da ya zo cikin Bukhari da Muslim da ke cewa almar'u ma'aman a habba mutum yana tare da waɗanda yake so ne wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wa alihi sallama fi hadisa abi huraira inda ahmad wa tirmidhi almarwa ala dinin khalilihi mutum yana kan addinin waɗanda yake tare da su ne abokan shi falyanzur ahadukum lalle ɗaya daga cikin ku ya sa ido da kyau ya duba ya ga man yukhallil da suwane ne man yukhalil da suwa yake abota kowa yi nazari da wa yake abota Ƙalar tirmidhi Hassanun garib rawahu ibn abi Asimin fi sunna min hadith uqbat ibn amir marfu inna ar-rajula idha radiya hudar rajul duk lokacin da mutum ya yarda da shiryan wani wa amaluhu kuma ya yarda da aikin wani fa innahu misluhu to kai da shi duk ɗaya ne tab aiki ja kenan aiki ja fihi muhammad bin isma'il bin ayyash an abihi wa lam yasma minhu wa sayati fi akhir bab man sanna sunnatan hasana bale ce karshen wannan babi za mu zo da hadisin da ke cewa duk wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau ma warada annal abd yas'al hatta an jalsa'ihi za a ta tambayan mutum a lahira hatta suwaye kake zaman hira da su suwaye makotanka suwaye kaza duk muna nuna mutane waɗannan abubuwan suna ganin kamar wasa ne ba'a ne an gaya maka allah ya ka abin zani. ya ma ji nawa ka biya ya ma gani nawa ka biya kana shakan numfashi nawa ka biya eh ka ci ka sha ka ji garɗe ka ji daɗi ka ji mai nawa ka biya ka taɓa jiki hannu kafa komi amma free of charge kada da sai muka tambaya ni'imomi ne sun mala na yau idhin anin na'im Allah sai amma tambaya kowa ya tsaya nazarin me yake yi kowa ya sa tunanin me yake yi Allah shi kyauta fi hadis anas marfo man da'a ila amrin walau da'a rajulun rajulan kana yawmal qiyama mawqufan bihi laziman me bigaribihi kun ga waɗannan abubuwan da ake tafaɗin su ko wani hadisin zan so mai sharhin shi yadda ya kamata a karatu na gaba mutumin da ya kira ka zuwa ga wani al'amari walau da a rajulun rajulan kana yawmal kiyama, mawqufan bihi laziman ranar kiyama ko haka duk wanda ka je ka biye ma ko ya kira ka ka bi shi Allah za ku zo ku makale ma juna mun gano wannan da kyau ku gam da gam kaman igiyan guga haka za ku zama kai kai ya tafiya baka waje ce ina kuna nan nan ne wajen zama tare za ku ci duka ina fatan mun gano wannan da kyau zan waiwayi wannan wa qala sufyan as-sauri lamma qadima al-basra was'al an ar-rabi bunu sabihin wa an mazhabihi an tambaye shi dangane da rabi dan sabai dangane da mazhabin shi fa qalu suka ce mazhabuhu sunna ai mazhabin da yake bi sunna ne qala man bi tanatihi aka ce suwa ne yake tare da su suwa ne jama'an shi Su ne abokan zaman shi suwa yake mu'amala da su a halal qadar sai aka ce ai yan kadariya ne kala sai ce huwa kadari shi din su ne mutum zai zo yana mu'amala da mu'tazila ka ce mu'tazila ne ah shi ba mu'tazile bane kai ma shi ne ai zuciyan ta yi ɗaya ne sa ka iya zuwa wajensu domin al'arwahu junudun mujannada kun gano wannan shi sa mutum in yi karatu kaɗan ko haɗari ne shi cikin al'umma ina gaya muku haɗari ne cikin al'umma addini nan na musulunci bai buƙatan ɗan ƙaramin karatu jama'a ba surutu ne da hayaniya harkar al'amarin addini da ilimi ba ana fahimtar wannan da kyau kai kadari ne kawai ana ganin ka kawai da rigar ahalus sunna ne kura ne da fatan akuya rawahu ibn batta fil ibana warawa ibn batta aidan min hadisi shu'ba an abi ishaqa an jubaira mas'udin qala i'tabiru ar-rajul biman yusahib yace kalora da mutum suwa ne ne abokan mu'amalan shi neman ilimi ne Kasuwa koma menene fa innahu yusahibu man huwa mithluhu yana tare da waɗanda suke irin shi ne kun fahimci wannan da kyau ku? irin shi su yake tare da su qala shu'ba wa huwa indi fa inna ma yusahibu ar-rajulu man yuhibbu domin mutum yana mu'amala da waɗanda yake so ne mun gano wannan da kyau Wa wallafzi isra'il an abi ishaqa a itabirun nas yace ku sa ido ga mutane bi ahdanihim bi ahdanihim da suwane ne suke iya zama su ji sun nutsu su tafi tare fa innan rajula la yukhadinu mutum ba zai taɓa matsan wani ya ji ya natsu da shi si sulhun zamantakewa tare ba illa man yu'jibuhu sai wanda yake burge shi wani kasan ɗan iska ne kasan fasiki ne kasan macuci ne kasan ɗan bid'a ne kasan kaza ne azzalimi ka zama kaji ka gamsu da shi ko Allah tare kuki addinin ku ɗaya tunanin ku ɗaya makoman ku ɗaya ba compromise a abin da zai kai ka wuta ko aljanna ba wannan in kana biye mashi zuciyanka ko ranar kiyama tare za ta da ku ka ja ma kanka fitina kai baka ci nanin ba nanin ta ci ina ke irin wannan karatun banzan jama'a muna gane wannan da kyau ku kowa ya kyakkyawan nazari ga abin da zai fishe shi duniya da lahira in ko ka ƙi ji ko to ba ka ƙi gani ba in ka tashi gani ko Allah ba ka ga da kyau ba ya kama da kowa ya san wannan Allah ya tsare mana imaninmu hadisi na gaba a khabarana Muhammadu bin humaydin an harun huwa ibn Mugera, an shu'aibin an salman salmata ibn khuhailin an abi sadiqin qala qala sulaiman law wada'a rajulun aswad fasama an-nahar akwai babban magana anan eh suleiman ya yi magana da babban baki a cikin wannan salman salman al salman ya yi magana da babban baki a cikin wannan asar akwai babban magana inda mutum zai ta da kai da hajar aswad azumi ne a bakin shi in ya kuma ya kabbarta sallah wallahi in zuciyanka na tare da 'yan bida ku tare za ta da ku an ce mu mun ƙi maɗan sassauta wa dolau tudihinu bai kar allah ya sa sassautan mun gano wannan da kyau ko harkan wuta ko aljanna kaje kaje an gaya maka siyasar najeriya ne kawai zaɓa da kake so addini ne fa wuta ce ko aljanna fa <laughs> wannan hadisi sai mun zo karatu na gaba سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم